sunana rawarallon ibrahim sanyawa kuma dalilin esta lokaci ne musamman da ya kewayo shekara akan shekara kusan dubu biyu lokacin da aka gice yesu almasihu domin bayan da aka haifi yesu ya yi shekara talatin daga shekara talatin da ɗaya zuwa shekara talatin da uku ya yi aiki na bishara da warkazwa iri-iri sannan kuma lokacin kashe shi shine ake kira Esther kuma ma'anin Esther ana azumi da addu'a musamman azumin da muke yi ba wai azumi ba ne wanda ya zama na wani neman lada ba a'a azumi ne na ɗawainiya Yesu ya ba mana gurbi saboda ƙalubale da ke gaban shi na za a gice shi za a kashe shi shi yasa shi da kansa ya fara yin azumi na kwana arba'in wannan ya zama mana gurbi ga dukkan kirista suna azumi na kwana arba'in ba za ka san cewa wani kirista yana azumi ba zai gaya maka ba domin yesu ma bai kwakwalon yana azumi ba don mi don neman cika nufin allah wannan shine ainihin gaskiyar abin da ya sa azumi kuma ya zama mana koyarwa yakan zama mana idan akwai matsala akan yi azumi idan akwai farin ciki akan yi azumi na godiya don haka azumin yana da matakai daban-daban na yinsa a lokacin bukukuwan isra lokaci ne musamman na nuna ladabi da ƙauna da biyayya da kuma addu'o'i misali mukan yi wa masu mulki jagoranci addu'a da ƙasarmu don zaman lafiya kuma addu'a nan ba kanmu kaɗai za mu yi wa ba za mu yi wa dukkan 'yan ƙasa ko kai kirista ne ko wanda ba kirista ba ka yi addu'a domin zaman salamun ƙasa domin in ƙasa ba ta da lafiya kowa zai ji in ƙasa ta amfani da lafiya kowa zai ji daɗi to wannan muna yin addu'a musamman a irin waɗannan lokacai sannan kuma muna ba da kyautai na musamman ba kamar irin lokacin Kirsimeti ba wannan na lokaci ne na musamman kamar yau zuwa gobe akwai hutu wanda za a zaga a gaida yan uwa da abokan arziki a yi zumunci to abin da nake so in faɗa dai muna roƙon Allah Allah ya zaunar da ƙasar lafiya kuma shugabanninmu na ƙasa muna addu'a domin su Allah ya ba su hikima Allah ya sa kuma su su dubi Allah su dubi addinan da suke bi su yi wa ƙasar su adalci waɗanda suke shugabanci domin in ba su yi adalci ba ƙasa na iya faɗawa cikin halin ƙaƙanuka yi muna taya su da addu'a su yi adalci don su ma Allah ya sa musu albarka